أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan dare ne albarka mun haɗu a wannan masallaci ne albarka na masallacin margaye alhaji muhammad zakari da ke cikin garin kano a opposite filin ɗan tata a yau muna 23 ga watan 11 watan zulkada shekara ta 1442 hijiriya wanda ya daidai uku ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiya a wannan guri ne albarka allah maɗaukake sarki ya samu albarka baki ɗaya mun tare ne don taya dan uwan ɗaya daga cikin malamanmu da suke gwagwarmaya da da'awa a cikin garin kano wato sheikh ah, nasidi baban awab sheikh hamis nasidi baban awab dan uwansa ya yi aure to wannan babbar ni'ima ce da allah maɗaukakin sarki yake kaddarawa an samu karuwa kenan ma'ana ta aure in aka ce karuwa ko haihuwa ko ta aure to babu shakka wannan babban ni'ima ce da allah maɗaukakin sarki yake azurta bayi da shi sannan kuma a lokaci guda malam zai ja mu akan abubuwa ko in ce malamai za su ja mu akan abubuwa masu muhimmanci a cikin addini wanda insha Allah malami na farko kamar yadda aka tsara shine Sheikh Dr. Ali Yunus banda shine limami masallacin Usman bin Affan ban ja kan bara ba <laughs> to za mu fara gabatar da shi ba tare da bata lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da shi kuma mu ji abin da zai faɗa kuma mu aiki da shi ya zama shi ne ma'ana sami inawa wa da'ana kenan معلم فليت فضل مشهور بسم الله بلا وانا sun ɗan yawa sun saurari sun ki zama ba za zauna da kyantuwa su daga cikin sai da yadda musu dabara wata su kamar بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci a wannan masallaci a bisa wannan munasaba ko dalili na karuwa da ɗaya daga cikin yan uwanmu muhammad ya samu na aure kuma kamar yadda yake bisa al'ada in an samu irin waɗannan munasabat akan tara yan uwa domin a gabatar da tunatarwa a wannan sababi ne ko kuma dalili ne cikin dalilan da za a iya haɗuwa domin a amfanar da juna a tunatar da juna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan tunatar da sahabbai idan wani al'amari ya kasance in wani abu ya faru wata munasaba wata gaba in ta zo sai a ribaci wannan dama a yi nasiha a yi tunatarwa ga al'umma ta musulmai ko shaka babu a rayuwa da muke ta yau muna buƙatar nasiha muna buƙatar wa'azi saboda yadda yanayin rayuwa ya kasance a za ka ga mutane suna rayuwa a matsayin cewa su musulmi ne amma rayuwarsu tana kunshe da matsaloli masu yawa ba za mu ce saboda karancin karantarwa ba a'a saboda yanayin wato halin yau da aka samu kai a ciki wataƙila da yawa cikin mutane da yawa cikin mutane a yau suna ganin cewa rayuwar duniya babu yadda mutum zai ji daɗi idan watakila bai samu abin duniya ba watakila zai kasance cikin matsala a rayuwarsa in bai tara wani abu na duniya ba shaidan kuma yana ruɗan mutane game da yadda duniya ta yi ado ta yi ƙawa abubuwa na shagaltarwa suka yi yawa lalle duk wata gaba da aka samu ya kamata a ribace ta aiwa mutane wa'azi don mutane su dawo cikin hayyacinsu don su samu nutsuwa don su samu rayuwa a matsayinsu na musulmi ƙarƙashin musulunci hakikatan ba wai magana baki kawai ba Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi kira ga al'umma su zamo musulmai baki ɗaya ma'ana musulmai da ma'anar musulunci baki ɗayansa ya yi hallabi na amonu tsoro fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ya ku masu imani ku shiga fi silmi kafa ku zama musulmai baki ɗaya ya zama rayuwar mu baki ɗaya addinin musulunci shine ike tafiyar da ita ba laifi ba ne a rayuwar duniya mutum ya nemi sa'ada da jin daɗi saboda ai ɗan adam yana buƙatar abin da zai samu kwanciyar hankali ko don ma ya bauta wa Allah domin in mutum ya samu kansa cikin damuwa tashin hankali ba dole ya samu nutsuwa da zai bauta wa Allah ba wannan kwanciyar hankali da sa'ada da mutum zai nema tabbas ba kaɗai tana cikin abin duniya ba ne kamar yadda mutane da yawa yanzu suke tunanin sun mai da rayuwarsu baki ɗaya wajen tunanin ita duniyar kawai shi za a ga mafi yawan rayuwa tana tafiya ne cikin al'amura na rayuwar duniya zalla mutane ba su da lokacin da za su koma zuwa ga Allah in ka tambaye su ce yau ai ba a ga ta zama ba ma zauna a wannan rayuwa in ka ce ka zauna baka fita ka shiga duniya ba ba dole ka samu sa'ada ba ba dole ka samu kwanciyar hankali ba ba dole ka samu jin daɗi ba ba dole ka samu wannan tunani ne gaskiya da shedan yake kokari ta wannan hanya ya raba mutane da tuna Allah ya sa mutane wato su ruɗe hankalinsu ya bar jikinsu ya shagaltar da mutane gabarin koma zuwa ga Allah kuma dai a da'awar abu ɗaya don a samu jin daɗi a duniya ko a samu rayuwa ingantacciya rayuwa mai daɗi duk da abin da ake faɗa kenan duk abin da ga ake yi ɗin nan na rashin zama na al'amura da suka kai matuƙa a rayuwar mu ta yau na cewa mutane suna neman duniya ta hanyoyin da baka tambani ba za ka zaci cewa ɗan adam zai rufe idansa ya ce yana neman jin daɗi ta irin waɗannan hanyoyi ba ba don komai ba saboda shaidan ya rudar da mutane kwarai a rayuwar yau to wannan sa'ada da kuma jin daɗi da ake tunanin ana samu kadai a abin duniya ya kamata mu koma cikin nasoshi na alkur'ani da sunna mu yi nazari a matsayinmu na musulmi mu yi wa kanmu nasiha cewa mutumin da yake neman sa'ada ya ji daɗi a rayuwar duniya kar ya ɗauka cewa kadai sai in ya nemi duniyar ta hanyar ta kaɗai zai ji daɗi zai samu sa'ada awamil sabubba da ake samun kwanciyar hankali da jin daɗi a duniya suna da yawa alkur'ani ya mana nuni zuwa ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisai ya ja hankalinmu zuwa ga al'amura da yawa wanda da za mu koma zuwa ga nasoshi na alkur'ani da sunna za mu ga an nuna mana hanyoyi na samun wato kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwar duniya ba kaɗai ta hanyar cewa sai mun mallaki duniyar ba in ka dan samu abin da za ka samu rufin asiri ka kara da imani da ake na kwarai da wasu al'amura za a ga rayuwa ka tayi kyau ka rayu rayuwa ingantacciya ka koma ka samu yardar Allah dama dai abin da ake nema kenan da za ka samu duniyar nan baki ɗaya a ce taka ce a ƙarshe baka samu yardar Allah ba duniyar ba za ta yi maka daɗi ba babu riba a cikinta kwana nawa ake yi a duniya yan kwanaki kaɗan ne saboda haka mutum ya nemi jin daɗi a cikin abin da yake na neman yadda Allah wannan shi ne ya fi daidai ga mai imani wannan shi ya fi daidai ga mai imani akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda idan muka yi nazarinsu za mu ga suna tsora mu a hanyar da da a ce za mu riƙe ta da a ce za mu bi ta rayuwarmu za ta yi daɗi za mu samu kwanciyar hankali ko da ba mu da sisi aljihun hadisi ya zo wanda imamu ahmad ya rawaito daga abu zar al-ghifari allah ya kara masa yadda yake cewa amarani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi sab'in badadina masoyina manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni da abubuwa guda bakwai amarani bi hubbil masakin amarani bi hubbil masakin ya umarce ni in so miskinai in kaunace su amarani bi hubbi al masakin waddunuwa minhum da kuma janyo su jiki da janyo su a jiki wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inji Abu Zar ya hore ni cewa E, rika duba wanda yake man huwa duni wanda bai kai ni matsayi ba wanda yake koma baya da ni wanda yake ƙasa da ni wala anzura ila man huwa fawqi in daina kallon waɗanda yake suna sama da ni wa amarani an asila rahim wa in adbarat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hore ni in sada zumunci ko da zumuncin ya juya min baya ko da waɗanda nake sada zumunci gare su so suna ja baya suna kaurace min yace in sada zumunci wa amarani Allah as'ala ahadan shay'a kuma ya hore ni cewa kada in roki wani wani abun Allah as'ala ahadan shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hore ni inji Abu Zar kada in roki kowa komai wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni in faɗi gaskiya ko da tana da ɗaci wa amara ni Allah a kafa fillahi lauma tala'im ya umarce ni kada in ji tsoron zargin mai zargi fillahi in dai a cikin al'amari ne na Allah wa amara ni Allah a kafa fillahi laumata la'im wa amara ni an aksura min kauli la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al ya hore ni in yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah yace kuma wata taska ce karkashin al'arshin ubangiji abin da na sa na karanto wannan hadisi shine in duba in ga abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Abu Zar da su inda a ce za mu riki wannan wallahi da rayuwa za ta yi mana daɗi da rayuwa za ta yi mana daɗi a rayuwar duniya da za mu rage damuwa a cikin zukatanmu da damuwa za ta yi karanci a zukatanmu da za mu samu sa'ada a cikin wannan rayuwa mu duba mu ga abin da yake ma'aikin Allah ya hore shi sallallahu alaihi wa sallama abu na farko yake cewa amarani bi hubbil masakini wa dunu minhum ya umarce ni kaunaci miskinai kuma in ja su jiki saboda rayuwar duniya Allah ta'ala bai yi mu iri ɗaya ba kowa da matsayin da Allah ya bashi ko Allah ya baka matsayi na sama ka ja wanda yake miskini kusa da kai ka kyautata musu zai wahala musamman a rayuwa irin wadda muke yi a da kenan zan iya cewa ka ga cewa tsakanin gidajen attajirai babu miskinai za ka tadda duk ana rayuwa ɗaya ka tadda gidan wani attajiri da gidan miskini gidan attajiri haka ake rayuwa kuma ana tare da Allah ka gaya mun irin rayuwar da ake irin waccan ta waccan lokaci ta yadda su masu attajirai misali masu wadata ba sa kyamatar talakawa tunda ana tare waje ɗaya wataƙila ma ana cin abinci tare ana sallah a masallaci ɗaya wataƙila za ka gansu sun zauna waje ɗaya ana tattaunawa shin wannan ba zai rage wa su masakin miskinai damuwa ba ba zai sa a samu kusanci da juna ba ta yadda su masu wadata za su rika sanin halin da talakawa suke ciki kuma su taimaka musu ma'ana cuɗanya ta al'umma ta zama al'umma guda ɗaya duk da cewa akwai bambanci na matsayi na wadata ko matsayi na mulki da makamantansu amma duk da haka idan da za a kasance luhuma ɗaya al'umma ɗaya sai ga duk wata damuwa ta gushe sai ga da mawadaci da wanda yake bayi da shi da mai mulki da wanda yake talaka duk an zama kamar ɗaya babu wata damuwa tsakani wadda har zai sa a samu gaba ko kuma kyashi ko kuma hasada tsakanin juna kaga ashe akwai hikima wajen cewa ka ƙaunaci miskinai kuma ka ja su a jiki zai sa ka samu sa'ada zai sa rayuwa ta yi daɗi abu na biyu yake ce masa وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي yace in duba a rayuwa in rika kallon waɗanda suke koma baya da ni wanda suke bayana ba waɗanda suke gabana ba abin da yake nufi shine kamar dai magana ta farko cewa mutane sun sha bamban a matsayi a duniya duk matsayin da Allah ya baka a rayuwa zai wahala a ce baka ga wanda yake ƙasa da kai a matsayi ba ba zai yi ba ma ko da kana ganin matsayinka babba ne tabbas za a ga kuma akwai wanda yake sama da kai to kaga da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Abu Zar cewa ya rika kallon waɗanda suke baya da shi kada i kalli wanda suke gaba da shi dan me ya faɗa wani hadisi ai shi ya fi taimaka maka kai wa Allah godiya karkare na abin da Allah ya baka na ni'ima duk da kake jin cewa kai kana koma baya a kowanne yake kasa da kai da za ka duba ka gani da sai ka ce alhamdulillah sai ka ta yi daɗi wannan kuma sababi ne cikin asbab ko amin ne cikin awamin da zai baka sa'ada a rayuwa sai ka ka zauna lafiya kuma ko a wani matsayi kake a kowanne yake kasa da kai a wannan matsayi me ya kamata kai sai kai wa Allah godiya to wannan zai baka sa'ada da jin daɗi a rayuwa sabanin yadda mu yanzu muke shin muna kallon waɗanda ke bayan mu ko galibi gaba muke kallo galibi yanzu ɗabi'a ta canza galibi mutane ba sa ɗaukan wannan nasiha ta ma'aike salama sun fi duba wanda yake gaban siya sai sun kai gare shi yayin da ka ce sai ka kai ga wancan matsayi kuma Allah bai rubuta maka wannan ba to ko shakka babu ka ta kanka a cikin damuwa ba za ka taba jin daɗi sa'ada ba duk abin da ko Allah ya baka kenan yarhamukallah sababi na sa'ada na jin daɗi da wadatuwa da walwala a rayuwar duniya shine wannan nasiha ta ma'aiki sallallahu alaihi ka rika duba wanda yake dunak ba wanda yake fauka gaba da kai ba in kai haka to ba za ka samu sa'ada ba abadan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace wa Abu Zar yace ma'aikin Allah ya umarce na asila rahim wa in adbarat Allah ya halice mu yan adam ba kamar dabbobi ba akwai uba akwai uwa akwai wan uba akwai wan uwa akwai kanin uba akwai kanin uwa akwai yayi akwai kannai haka Allah ya yi mu bai yi mu kamar dabbobi a daji ba kai ko dabbobi ai suna da gayyarsu bare dan adam da Allah ya yi shi da irin wannan ɗabi'a ta cewa akwai zumunci tare da shi ma'ana akwai wato dangantakar da take da tasiri a rayuwarsa me yasa musulunci yake karfafa yake karfafa eh, wato sada zumunci yake karfafa wato kiyaye wannan dangantaka tsakanin mutane saboda akwai sirri a ciki menene sirrin shine zai baka wani jin daɗi a rayuwa da sa'ada yanzu wanda yake wannan garin shi kadai bai da kowa shi kadai ne a garin nan duk mutanensa a ce suna sakkwato ko suna maiduguri misali ba da kowa da wanda yake a garin nan duk danginsa tana nan wane ne zai fi jin wato zuciyarsa cikin walwala da jin daɗi da sakewa da jin cewa a gida yake ko shakka babu ai mun sani wanda yake dan garin nan ne da in ya juya nan zai ga wani in ya juya zai ga wani in ya kaga shi yana jin kamar yana cikin wani wata kariya ce wani aminci to kaga wannan yana daga cikin abin da yake sa dan adam ya ji daɗin rayuwa shine Allah ya yi wuka cikin danginka cikin yan uwanka to amma abin takaici abin mamaki sai ka tada mutum dan Kano ne dan cikin gari ne mahaifafan cikin gari ne inda ka shiga za ka tada dangin mahaifinsa dangin mahaifiyarsa za ka tada yayyansa da kannansa da wane ne da wane ne amma za ka yi mamaki wallahi tallahi sai kwana talatin in ya fita daga gida kasuwa in ya dawo ya tsaya wajen abokan hulɗa baya da lokacin da zai je sa da zamanci watakila ma iyayensa suna raye amma zai kwana talatin bai je ya gaida mahaifinsa ko mahaifiya ba watakila sai ce ai da yake akwai waya da yake akwai kaza ai ina kiransu watakila zai faɗi haka akwai kuma wanda ma baya tuna wannan ma aslan baya tunanin zumunci to dan Allah wannan yaushe zai ji daɗin abin da ya mallaka na dukiya yaushe zai ji daɗi zai samu sa'ada yaushe zai samu wato daɗin da ake samu na cewa kai ɗan gari ne kana da ƴan uwa kana da zangi kana saboda ai shi suna ne kawai cewa ɗan gari ne amma ina ina ina zumuncin kuma zai ɗauka cewa ai abin da yake samu na arziki shine zai ji daɗi a ciki to sai mu duba mu gani waɗanda suke tara arzikin amma ba su da zumunci sun suna jin daɗin arzikin sai ga rayuwar ta ƙare cikin damuwa cikin humumi saboda ga arzikin amma ba a mori arzikin ba saboda akwai shu'umanci na cewa ba a sa da zumunci domin zumunci wato ɗaya ne daga cikin sabubban da ke kawo mutum sa'ada da kuma jin daɗi da walwala a rayuwar duniya yake wa amara ne Allah as'ala ahdan shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni cewa kada in roƙi kowa komai me yake nufi kenan ka roƙi kowa komai kuma ina da bukata wa zai roƙa kenan ubangijin da ya mallaki kowa da komai din ya rike shi shi ɗaya. cikar tawakkuli kenan inda za ka yi haka to ko manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa da sai Allah ya azarta ka irin yadda ke azarta tsuntsu ba yi da sto na ajiyar abinci ba yi ma da kasuwar da yake zuwa ba yi da gonar da yake noma amma Allah bai hana shi abin da zai rayu ba har iya zuwa ƙarshen rayuwarsa in da ya wayi gari abin nan ɗinsa ba komai a cikin makoshinsa haka zai fita imti amma kafin idawo fa ya samu abin da cikinsa ya cika ya gamsu ya wadatu idan ya kwanta a yi barci lafiya lau haka yake kullun shi sai ka ce a yana da matsala ya iya fita bai samu ba to kai ka taba ganin tsuntsun da ya fita bai samu ba ko ka taba jin labari ba mu taba gani ba saboda me ubangijin da ya halicce shi ya lamunce masa rayuwa kai kuma baka san haka ba baka yi haka ba baka yarda da haka ba kana cikin damuwa cewa kana iya rasawa kana to wannan iya wannan iya rasawa rashin tamamu tawakkul din nan sai isa ka ji rayuwa ba ce maka daɗi ba amma da ka yarda Allah ya maka lamuni ta bakin bahaushe ko yake bakin da Allah ya tsaga da ka yarda da wannan wallahi da ka zauna lafiya da kuma ka samu sa'ada ka ji daɗi a rayuwarka wa amarani an aqula al wa in kana murran sannan kuma wancan abin nan magana da ma'aikin Allah ya gaya Abu Zar cewa Allah ya yas'ala ahdan shay'an yana ƙara nuna mana yadda addinin musulunci musulunci yake zabarar da mu akan mutum ya dogara ga Allah sannan ya miƙe ya nemi halal sa in kai haka za ka samu rufin asiri kuma fuskarka za ka tsare mutuncinta saboda dama baka je baka nema a wajen wani bari har a in ka gan shi ka ji me ka ji nauyi ka ce kai wane yi min kaza baka roƙa ba dama ko ba haka ba kaga akwai shi kanshi wannan wani abu ne a cikin mutane da za ka samu daraja da kima kuma ka ji daɗi saboda ba za ka samu ƙasƙanci ba saɓanin wanda ana ganin fuskarsa an san ya taɓa tambaya ba roƙa ba tambaya ya taɓa me tambaya sai ka ji akwai wani nau'i na wata tawaya ko ya take kuwa kaga ashe kamar abin nan ya zamo ka ka ka ka rike kanka da kanka bayan ka dogara ga Allah sai ya zamo ka ka tsaye mutuncin kanka kuma ka samu sa'ada da jin daɗi cikin mutane da walwala yace manzo Allah ya umarce ni sallallahu alaihi wasallam Allah akhafu billahi an an aqula al-haqq walau kana wa in kana murran ya umarce ni rika faɗar gaskiya ko da tana da ɗaci ka zamo mai gaskiya saboda in kana faɗar gaskiya hatta a cikin mutane da cewa gaskiya tana da ɗaci amma za ka zamo amintacce an san in ka faɗi magana ba ka ƙarya gaskiya kake faɗa ko da ko ba ta da daɗi ko da tana da ɗaci wannan zai sa ka rayu cikin sa'ada a cikin mutane ta yadda babu wanda zai ganka ya tuhume ka da cewa ka faɗi maganar da ba haka ba bane akan wani al'amari ko akan wani mutum inda a ce mutane duk za su rike wannan suna faɗar gaskiya ko da tana da ɗaci ya kake ganin mutane za su rayu za su rayu cikin zaman lafiya da jin daɗi za a samu karanci na fitintunu a cikin mutane saboda mafi yawan abin da ke haifar da fitina a cikin mutane shine ƙarere da ake yaɗawa mutum zai faɗi maganar da ba haka ba sai ta zamo sababi na haifar da fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga Abu Zar yace Allah ya khafa fillahi law matala'in in dai al'amari ne na Allah to ka tsaya akan wannan al'amari ka tabbatar da shi kada ka ji tsoron zargin mai zargi Allah ya khaf billahi law matala'in kai riko da gaskiya ka tsaya a kanta ka yi riko da addinin Allah ka tsaya a kan abin da yake na sunna abin da Qur'ani ya dora ka a kai in dai abin da ya shafi addinin Allah ne to ka yi kai tsaye gaba gadi ba ka jin wani abu saboda haka Allah yake so Allah ta khafu billahi law matala'in kar ka ji zargin tsoron zargin mai zargi in dai a cikin sha'ani ne da ya shafi addinin Allah ka faɗi gaskiya ka rike addinin ka ka aiwatar da shi ba tare da tsoron zargin mai zargi ba ka tafi akan addini kai tsaye wala ta khafu billahi law matala'in karka ka ji tsoron zargin mai zargi yace wa amara min an aswa min qawli la ilaha la hawla wala quwwata illa billah manzo Allah ya umarce ni in yawaita fadin la hawla wala quwwata illa billah sai ce fa innahunna wannan kalmomin kan min kanzin tahta al-arsh wata taska ce karkashin al'arshin Allah kuma dama dai Allah ya faɗa ko ala bi zikrillah tatma'innul qulub wannan wata taska ce da idan mutum ya riko da la haula wala quwwata illa billah yi riko da a cewa kai kan ko ba haka ba yanzu da Hausa an ce maka taska wane ya taskance me za ka ɗauka ka san arziki ne ka san abu ne mai daraja ko ba haka ba shi ake taskancewa to wannan faɗin la haula wala quwwata illa billah kana wa kanka ajiya ne a gobe kiyama na wata taska karkashin al'arshin ubangiji kuma dama Allah ya faɗa yawan zikiri shi ke sa zuciya ta ji daɗi kuma dama mai ake bukata a rayuwar duniya shine a samu sa'ada to zikirin Allah min asbab wa awamin as-sa'ada a rayuwar duniya in kana so ka ji daɗi ka ta yi daɗi ka samu kwanciyar hankali ka yawaita ambatan Allah wani hadisi na kawo shi ne domin ya kunshi wasu al'amura da inda mutane za su yi riko da shi sababi ne na samun sa'ada a rayuwar duniya ba su kaɗai ba ne akwai da yawa amma dai waɗannan sabubba ne na samun sa'ada a rayuwar duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa Abu Zar wasiya malamai suna ambaton abubuwa da dama wanda suke so ne sabubba na samun jin daɗi a rayuwar duniya kamar yadda na faɗa ba yadda mu muke tammani ba ko muke zato ko muke ɗauka cewa rayuwar duniya wato akwai sa'ada a cikin wani al'amari wanda shi shine abu ɗaya shine ka samu abin duniya ashe ba haka ba ne a'a akwai al'amura da yawa da in kai riko da su ka iya samun abin duniya ma baka samu jin daɗi a duniya ba saboda haka yan uwana ba na samun rayuwa mai daɗi a duniya suna da yawa wannan hadisi ya nuna mana wasu daga ciki Allah ya gaya mana cewa imani da aiki na kwarai sababi ne na samun sa'ada a rayuwar duniya man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun imani da aiki na gari sababi ne na jin daɗi a rayuwar duniya ma'ana zaka samu rayuwa da daɗa a duniya ka ji daɗi shi yasa ma manzon Allah yace ajaban li amril mu'min in dai kana da imani kana kan aiki da imanin ka to al'amarin ka duk alheri ne haka manzo Allah yace sallallahu alaihi salama in alheri ya samu mai imani sai wa Allah godiya sai ka ga ya ji daɗi idan ma aka san haka ne ya samu mai imani sai wa Allah godiya duk da haka sabara ya haƙuri sai ya zama masa alkhairi sai ya zama masa alkhairi kyautatawa bayin Allah sababi ne na samun sa'ada wannan kuma abu ne wanda wato psychologically ɗabi'atan za ka ga cewa ɗan adam in ya kyautata wa dan uwansa Allah cikin ikonsa sai kaga ya ya haifar masa da jin daɗi a ransa a ce mutum yana cikin wata matsala misali sai ka zamo sababi na yaye wannan matsala ɗin, wallahi sai ka gaya zamo maka sababi kuma na jin daɗi da sa'ada a rayuwarka da yana cikin damuwa wata kila kamar zai halaka sai ka zamo sababi na tsamo shi daga wannan damuwa sai ka ga wannan abin da ka aikata ya zamo sababi na jin daɗin ka a rayuwar duniya in ka ga abin sai ka ji daɗi cewa ka zamo sababi na ka fitar da wani daga cikin wata matsala sababi ne na jin daɗi sa'ada sababi ne na samun sa'ada daga cikin sabubba da ake ambatowa daga cikin asbab na jin daɗi a rayuwar duniya shine as-sa'i fi izalatil asbab al-jaliba lil humum kokari na kaucewa duk abin da zai janyo maka damuwa wa fi tahsil al-asbab al jalib al surur wa sa'ada da kuma kokarin bin duk abin da zai janyo maka jin daɗi da kwanciyar hankali to wannan nake so in dan alakantar da haduwar mu wannan insha Allah ga malamai nan za su yi bayani na wato sirrin da yake cikin aure na sa'ada domin yana cikin asbab jalib al saada kai kokari ka ba hanyoyin da zaka kaucewa damuwa sannan ka yi riko da hanyoyin da za ka samu sa'ada ka ji daɗi a rayuwarka ta duniya aure yana daga cikin sabubban da ake jin samun sa'ada a ciki ake samun jin daɗi a rayuwar duniya domin manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a duniya mata ana jin daɗi a duniya ko ba haka ba yace wa khairu mata'iha almar'a as in ka samu mace ta kwarai za ta zamo sababi na ka ji daɗi ka samu sa'ada a rayuwar duniya to amma ba wai auren kawai bane sa'ada din ma'ana mujarradi kawai auren ba ba shi bane a cikin auren akwai sabubba da suke janyo sa'ada wani ya iya yin aure auren ya zama masa ta'asa a madadin ya zama masa sa'ada ya zama akasin abin da ake so saboda watakila bai biyo hanyoyin da zai zamo auren kanshi ya samu albarkar da za a samu sa'adar ba domin ai Allah shi ke ba da ita sa'ada nan to idan mutum ya bi hanyoyin da Allah bai yarda da su ba ya zamo ta nan ya samu wannan ni'ima ta aure kaga ba dole ya samu sa'ada a ciki ba ko kuma a'a yayi auren amma bai samu basira ba bai samu ganewa ba bai samu bin hanyoyin da zai sanya auren ya zamo masa sababi na jin daɗi ba sai kaga auren bai zamo masa sababi na samun sa'ada ba to yan uwa menene mun ce aure daga cikin sabubba ne na ni'ima da sa'ada da jin daɗi a rayuwar duniya waɗanne dalilai ne kowace hanyoyi waɗanne hanyoyi za mu bi ya zama aure ya zama mana sababi na jin daɗi wanda ɗan adam shi ɗaya ba zai iya rayuwa ya ji daɗi ba kuma wannan abu ne wanda yake duk muna gani duk wanda yake bai yi aure ba to rabin mutum ne ba zai cika mutum kamili ba sai aure kuma wannan ba za a iya fassara masa shi ba a ce masa ga yadda abin yake ba sai in yayi auren shi ya sani da kansa ba a ganewa in an ce maka wanda bai aure ba baya jin daɗi ko ya tara duniya bai ji daɗin sa ba za ka ce ah ta yaya ko to ai ba ba fassara sai a aikace sai yayi auren zai iya ganewa to yanzu zan ba wa mashayikh manyan malamai fage insha Allahu ta'ala za su yi mana jawabai a takaice na san lokaci yayi eh, na dan ja amma dai abin da yasa na yi shimfiɗa da wannan dogon jawabi shine domin in gaya mana ana jin daɗi a cikin aure aure sababi ne na jin daɗi a rayuwar ɗan adam amma kuma in aka kaucewa al'amuran da ke cikin aure wanda ke sanya jin daɗin kuma sai ya zamo mana akasi muna ganin da yawa daga cikin mutane yau matsaloli na auratayya ba sai an faɗa ba kusa inda za a ce ka lissafo yanzu kana iya faɗa wane na cikin matsala da iyalansa da yawa matsaloli na rayuwa na zamantakewa ya zama abin da yake ya shahara har ma ake ba da shawara na ga shawaran ma ta fara samun wato karfafuwa na cewa a fara yin bita ga masu aure maza da mata kuma alhamdulillah har an fara yin bita din hikimar haka don a nuna musu hanyoyi da za su bi aure ya zamo sababi na samun sa'ada gare su ba sababi na samun matsaloli ba ina roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan dan uwa namu aure ya zamo sababi na samun sa'adarsa a duniya da kuma lahira kuma ina roƙon Allah ta'ala dukkan matasa da suke da niyyar aure Allah ta'ala ya hore musu sabubba na aure waɗanda suke da iyalai Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya tare da iyalansu na ɗan tsawaita yi mun afuwa ga malamai insha Allah ta'ala za su ci gaba da faɗakar da mu domin kamar yadda na faɗa mu nasaba ce da ya kamata a tunatar da mu dan adam yana buƙatar tunatarwa in ma ka sani a tuna ma in baka sani ba kuma ka karu Allah ta'ala ya ba mu dacewa wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. gabatarwa da jagora kuma malami da ali ibn idris allah ya saka masa da alkhairi yayi mana bisa wannan munasaba ya dora mu akan hanya wanda malamai suna da zaɓi in ma su dora akan samun ta'ada da farin cikin aure ko kuma su cakko magana daga farko wajen zuhudu da cewa wato ƙawace-ƙawacen duniya da za su iya shagarar da mutum gabaran samun tafarki madaidaici ko gabaran hawa kan tafarki madaidaici zan miƙa abin magana ba tare da ɗaka lokaci ba zuwa ga ɗan uwa barutu sheikh ishaq adam ishaq barista domin ya tofa albarkacin bakinsa a shi ma mu samu mu ji fa'idar da take wajen sa insha Allah a cikin ɗaya da cikin mawdu'an nan biyu da malam ya ƙarfi ko kuma wani abu da ya ga ya dace wanda zai amfanar da mu a taƙaice insha Allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka a munasaba ta auren ɗaya daga cikinmu ba don kuma sai don wa juna nasiha muna godiya da malam ali yunus irin gudunmawar da ya bayar a cikin abin da ya zantar da mu ya karantar da mu kuma yana da kyau ya zanto cewa marin da sauraron wa'azi domin aiki da shi marin da sauraron wa'azi domin aiki da shi wannan hadisin da ya karanta mana hadisi ne da ya kamata ka haddace shi ka ɗabbaka shi a rayuwarka don ka ga tasirin abin da baka samu to gaskiya yan uwa magana akan aure da yawa daga cikin mutane abin da suka ɗauka aure wani abu ne na morewa na musu a majalisa na yi wani gori domin bai yi ba amma aure bayan kasancewarsa a cikin mu'amala aure ibada ne kuma so da yawa ba a samun nasara akan aure sai idan ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala za ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar imani da jin tsoron Allah da haka duk abin da ya zo ma sai ya zo ma da sauki <clears throat> aure abu ne da ake neman agaji da tanyo na Allah tabaraka wa ta'ala don samun sa'adarsa domin ka san ka kalli mace ka aure ta ka kawo ta in ba da taimakon Allah ba ku yi irin wannan zaman sarrafa ta sai dai a hankali an yi bayani an ce akwai wani sarki kullum matar ta mai laifi shi abin da yake yi kawai sai ce mata wai ta ga yadda yake yin mulki bane da waye da sauransu haka wata ta gani yayi amma dai da ƙarshe abin ta gaya masa shine ka je musu a surar da kake ji mun ka gan mu san Jama suna ba yadda yake je mata da daddare to je gurin waɗannan mutanen da suke girmama shi muna gane ha to da haka aure na buƙatar taimakon Allah shi kuma Allah idan kana so ya taimake ka akwai hanyoyin da kake bi dan Allah da kansa ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha lakawiyyun aziz malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da taimakon Allah ne ga wanda ya taimaki addinin Allah ta hanyar yin aiki da addinin da yin duk abin da addinin yake bukata suka ce mu'akkidat abubuwan da ake karfafan magana da su a cikin ayan nan sun kai guda uku na farko dai akwai rantsuwa wala nan Allahu man yansuru na biyu ga lamun ga nono da suke karfafan magana nuna tauke da asatila sannan a ƙarshe Allah ya ce inna Allah lakawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne mabuwayi ne ma'ana shine wanda ya fi kowa karfi ya fi komai karfi shi ne sa da ta kowa to idan kana son Allah maɗaukin sarki ya taimake ka to abu na farko shi ka kiyaye ka da shi ta hanyar kula da imani da ikhlasi wannan iya daga cikin abin da Allah zai taimake ka a mu'amalarka ta auratayya da mu'amalarka ta da gobe hatta halin da muke ciki yanzu idan mun kalli halin da muke ciki yanzu wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da muka kasa tabbatar da shi a cikin rayuwarmu kar ka ɗauka kai kana yi to kuma da yawa ba sa yi ita Kofi tana idan ta zo takan shafi wanda ya imani da wanda bai imani ba wanda ya laifi kai da wanda bai laifi ba don Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa to tabbatar da imaninka da Allah da kuma duk abin da za a yi dan Allah shi sa a wani gurin Allah madaukin sarki ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tada lahum wala yubaddilannahum min ba'di amnihim min ba'di khawfihim amna amma sharadin shine ya'buduna ni la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun to jaddada imanin da Allah yin kyakkyawar alaka da ubangiji duk abin da zamu mu nemi yardar Allah tabaraka wa ta'ala da shi amma da yawa abubuwan mu mun zare waɗannan abubuwan a ciki shi sa Allah maɗaukin sarki ya kyale mu mala aliyu min ya ja mana ayar da take magana kan imani da aiki na ƙwarai da su ake neman taimakon Allah ayar da ke cikin suratul nahli man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya faɗi cewa duk wanda yake imani da aiki na gari zai rayar da shi rayuwa ta jin daɗi Muhammadu Aminu Shinkiti a tafsirinsa ya ce wannan a gidan duniya kenan ma'ana a gidan duniya Allah zai rayar da kai rayuwa ba ta jin daɗi tsarkakakkiya ce saboda ga ƙarina nan ta nuna abin da za a ranar alkiyama shine za a ba ku ladan ku da mafi kyawun abin da kuka aikata to ashe kenan duk wanda yake son rayuwarsa ta duniya ta inganta shine sai ya yi imani sai ya aikin kwarai wanda imani da aikin kwarai zai sa rayuwarka ta kyau zai sa lahira kuma ka je ka samu kyakkyawan sakamako kamar yadda kin yin imani ga Allah kin bin hanyar Allah zai sa ka sha wahalar duniya sannan ka je lahira ma kuma ka wahala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كذا معيشة ضنكا أجد الدنيا لا يواتقنشي سنرانا الكيامة أتاشيك مكاوه توي yin imanin mu ga Allah da ikhlasin mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da duk a cikin dukkan ayyukan da zamu aikata hatta shi da auren kake auren dan neman a ce kai kayi ko dan ka more a'a ka yi dan ka kame ka zama daga cikin mutanen da Allah zai taimaka mutumin da ya aure don ya kame wannan kaga abu na farko kenan abu na biyu da zai taimaka mana shine tsaye da sallah in an ce tsaye da sallah abubuwa kusan hudu su ne tsaye da sallah na farko dai yin ta akan lokaci ka kula da lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban makuta abu na farko kenan iya daga cikin tsaye da sallah shine ka dawwama kana yi ba yau kai biyu gobe kai uku jibi ka share ba innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imuna sunan da suke dawwama suna sallah sannan abu na uku shine ka yi ta dan ka ringa bautata wa Allah ta fuskar sallah dan neman yardar Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din sannan kuma ita sallah sai ka yi ta kamar yadda Annabi sallama ya koyar ko kamar yadda yake yi hadisin Bukhari hadisin Malik ibn al-Huwayrith sallu kama ra'aytumuni usalli to ba yadda za a iya tsayar da sallah ta wannan fuskar ba tare da kaje gurin malamai an koya ma yadda ake sallah ba mu abin da muka ɗauka sallah kai wani abu ne na gado na taso na ga kowa yana yi ma bari na ni amma manta cewa ga hadisi nan na mutumin da ya zo bai yi sallah daidai ba abin da annabi sallama ke gaya masa in yayi sallah ya zo mai sallama sai ce irji'i fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah kai ba kai sallah ba kuma akan gidan sai amma za ga mu ba ruwansu da sallah yanzu a wani akwai abu da ya faru a hisba wani yaro ne a ganshi da irin wannan askin aka aske masa a hisba wai shi abin da zai rama wato duk wanda ya mai kankara sai yayi na ice da haka shi kuma ya ce to ya daina sallah wayansu kuma sun sun bada magana akan human rights wai bai dace hisba su ringa kama mutane suna aske musu kai ba kuma constitutionally ya kamata in an ga mutane da wannan asin aske muskai ya halatta a constitution ya halatta saboda constitution da kansa ya yi bayanin cewa duk wani abu da zai taba public safety public morality right of others to za a iya breaching constitutional right din mutum to yana daga cikin morality din mu shine kai aski na mutunci in ka je kai aski irin bayan iska karna shi wannan mu a gurin mu morality ne da haka tun da ya taɓa morality mu kuma dole a breaching kai ma constitutional rights ɗinka amma aski wanda ya dace da al'umma muna gane to da haka sallah dole sai mun nemi iliminta duk waɗannan abubuwan ka duba yanzu ka ɗauki littafin muwatsa littafin da malam abubakar abdulsalam yake karanta mana za a ga cewa farkon abin da ya buɗe babi da shi shine babin da yake magana akan lokacin sallah saboda ana son ka san menene lokutan sallah sannan a shiga a koya ma yadda ake sallah yadda ake tsarki yadda ake sallah malamai ware ma littafi suke su yi shi akan yadda manzo Allah sallama yake sallah amma mun mun dauke ta kawai kowa ya iya don da ya taso ga babansa yana yi shi ma ba to iya daga cikin abin da Allah zai taimaki al'umma ko a cikin mu'amala ta aure ko a cikin rayuwar da muke ciki al'umma ta zama bayan tana da ingantaccen imani kuma tana tsaye da sallah shi a gaban waccan ayar sai ce alladina in makkannahum fil ard sai ce aqamu salata wa atau zaka sannan abu nabi da yake sa al'umma ta jaru ta samu taimakon Allah shine bayar da zakka yadda ya kamata mana yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara inda a ce ana yin zakka yadda ya kamata da ba a samu irin waɗannan yaran masu satar waya ba kaga yaro karami ka haife shi tare ka da makami sai ka bashi wayarka yara akan titi a nan akan titin gidan sarki malam ya ke bani labari zuwa suka yi sun kai su hamsin duk wata mata za ta wuce a daidai da sau ko ta aure ce ko ba ta aure ba sai sun kwace mata jaka sai sun kwace mata waya a yau me ya wannan shine talmuci da jahilci da rashin abin yi saboda Allah ya jarrabe mu da waɗansu irin shugabanni wasu daga cikinsu da suke shine su jahiltar da mu kuma su sace dukiyar mu kuma su yi mana abin da ya dace amma ya za a yi waɗannan yaran yan shekara takwas sha tara a cewa sun fi ƙarfin al'umma sun fi ƙarfin security muna magana da wani security ne da malam yahaya sai ce yaran nan ba za a iya maganin su ba saboda ta hanya biyu za ka iya maganin yaran nan ko dai ka shagaltar da su da abubuwan masu kyau da sana'a da ayyuka saka suna ɗan samun yan ɗari biyar ɗari biyu naira ɗari ko kuma kai amfani da jungle justice shi a dinga ɗaukan ma matakan da ba su ne suka dace da kai ba misali ana kama yaro irin wannan ɗaure shekara ashirin tun amfani suke da makami suke a bukila idan aka duba a ga cewa zai iya yiwuwa a yanke yaro hukuncin kisa don rabin yake rabi ne wannan to sai dai irin wannan shi ne ta hanyar da za a bi ai maganin irin waɗannan yaran amma za a ga security din sun fito operation za ga mutum biyar ne a mota su yaran nan sun kai hamsin ta za su maganin su sannan ba nan lalle bane a ba su damar in yaro kansu da makami su harbe shi to su za su gani a caccaka musu wuka ga bindiga a hannun su kaga ba zai yi ba to amma wannan responsibility ne a jiha akan kowane irin gwamna in ka ce a kano akan wannan responsibility ne bodin ne akan gwamnan kano dole ne a san hanyar da za a ba a maganin yaran nan kuma hanya kala-kala ce zika ɗauki wa ɗin nan yara sun zo sun faɗi wa egg wasu mil ka faɗi sun zo sun faɗi jam za a basu redundant ba da abin yi kaga da ƙarshe mummunan tunani da zai ringa zuwa su amma da za a bayar da zakan nan a yi wa mutane al'umma aiki da ita la'alla da wannan ya yi kam'in hannun waɗannan yaran ga irin wannan mummunan aikin amma masu kuɗin su bayar yadda suka ga dama gwamnati babu ruwanta duk wani babba a gwamnati ɗazu ina zaune a wani guri malam ya hana yiwa bai ji abin da ake tattauna ba sai a faɗi ɗan wannan sai a ce yana ingila wannan yana scotland wannan yana malaysia wannan yana kaza duk an kai shi da karatu mu kuma mu da 'ya'yan mu an bamu mu kashe kanmu kuma dole a yi maganin insecurity in akwai insecurity a cikin al'umma komai zai iya faruwa amma ta hanyar zakka ai malamai da yawa sun yi magana akan hikimar zakka da amfaninta da abubuwan da ke kawo cikin al'umma to ya kamata mu kula da wannan iya daga cikin abin da zai ba mu sauki sannan sai Allah ya ce wa amaru bil ma'ruf sai mu ringa yin umarni da kyakkyawa irin wannan wa'azin mu ringa hada shi muna yi muna zuwa ƙauyuka muna zuwa garuruwa muna yin wa'azi amma da masu jin wa'azin da malaman da suke wa'azin gaba ɗayan su duka sun kare a cikin birni da haka in kallo a karanta bulugul maram waɗannan ne da malam ja'afar ya karanta bulugul maram su su za koyawa in za ka koyar da riyadu salihin waɗanda ne malam ja'afar ya koyar riyadu salihin su za ka koyawa ba promotion abin ba wani promotion ba wani tunani ƙauyuka an kyale mutane in shi'a suna shiga cikin ƙauyuka suna rarake al'umma in sun gama rarake su koro cikin gari su haɗa ku rigima da su Wasu irin gudunmuwa kake bayarwa na je na yi tafsiri bana a ikara wani lokal gamban ne a kaduna mun shiga garuruwa wallahi sai da na ji ina ma a gurin nan nake da zama saboda nan gurin akwai aiki da yawa amma a cikin gari maimaita aiki kawai ake yi maimaita aiki ake yi to dole sai mun zo muna umarni da kyakkyawa muna hali ga mummuna ba iya malaman da suka fito suna wa'azi ba hatta mabiya a cikin su a ringa samun mutane suna shigo a ƙauyuka suna wa'azi in ba ka ba za ku bawa in shi'a shi kuma dan shi'a kullum danta da shi ne ya za a iya kashe ahlus sunna ko ka gane ko ba gane ba ko mai mai da mu wai wani al'umma da ta fiko ta al'umma alkhairi shine umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون mu yi umarni da kyakkyawan sannan abu na gaba sai ce wani hau anil munkari suna hali ga mummuna umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna amma yanzu kamar yadda malam aliyu yunus ya ja mana wannan wannan wannan hadisi hadisin abu dar da ke cikin musnad na imamu ahmad kamar yadda malam aliyu ya ja mana hadisin nan ya karanta mana shi da yawan abin da muke dubawa wane ya yi katin gida ni ma sai na yi wane ya kato mota sai na yi wane yana sa riguna kala kaza ni ma sai na sa mun manta da Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أما ورحمة ربك خير مما يجمعون mu muka raba rayuwar mun daga wannan mun aji wannan dan ku junan ku ayyuka wannan ya mori wannan an hore masa wannan wannan saboda me da kowa yayi kuɗi ba wanda zai wani aiki amma dai ne karshe Allah ya ce rahmar ubangijinka ya bi duk abin da suke ba. idan Allah ya nuna duniya ba wani kima gare ta ba yace laula an yakuna nasu ummatan wahida anan kan mutane zama al'umma guda ɗaya bala ja'alna liman yakfuru rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yab'arun da kafirai ka tangar gidansu da matattakala su duk sai a samu na zinari da azurfa wa wali buyutihim abwaban wa surran 'alayha yattakirun haka kofar gidansu haka gadaddajin su kai Allah ya ce wasu khurfa da kayan ado da kayan kawa amma wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wannan duk duniya ce lahira ita ce tafi a wajen ubangijinka me yasa zamu zo mu gasar duniya me yasa mu gasar haddace qur'ani ba wannan ya haddace qur'ani ban haddace ba ni ma an ji da shekara biyar zan haddace mana da mai biliyan ɗari da wanda ya haddace qur'ani ai kima su ba ɗaya ba ne ba kima su ɗaya ba me yasa ba ma dagiya wajen wannan na ga malam malam Ali Yunus ƙwararren malami ne a fagen shari'a ta addinin musulunci me yasa ni ba zan dage in kamo shi ba malam Abubakar Abdulsalam ƙwararren malami ne na hadisi me yasa ba zan je ni ma ne kokarin na kamo shi a cikin ilmin hadisi ba malam ya haisho mai mota malamin tafsiri malamin hadisi malamin kaza me yasa ba zan yi kokarin na kamo shi ba malam Abu Sumayya malamin tafsiri mahaddacin Qur'ani me yasa ba zan kamo shi ba amma na gane da katuwar riga ni ma ita nake so na ga wani da katuwar mota haka nake so matsalar duniya baran ga ma in ma kana ce sai ka nemi duniya yake halak yake haram Allah yana bayar da ita ne ga wanda ya ga dama gwargwadon yadda ya ga dama man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma ata'u rabbika mahdura in ma duniya kake so to muna bayar da duniya ne ma na sha'u liman nuridu gwargwadon abin da muka gada muka so kuma ga wanda muka gada ma to da ka rike waɗannan abubuwa za su taimaka mana karshen al'amari yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala da haka in muna neman rayuwar mu ta kyau wallahi mu koma zuwa ga Allah mu riko da waɗannan abubuwan da irin abin da malam Ali Yunus sai gaya mana da sauran abubuwan da malamai za su faɗa insha Allah rayuwar mu za ta samu gyara ina ganin anan zan takaita saboda akwai malamai da yawa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka wa da fadilatu shaykh malam barisa ishaq da alkhairi to yanzu saurari lakcoci guda biyu daga bakin malamai manya guda biyu abin da ya rage mana na takaitaccen lokaci sai mu ji sanya albarka daga bakin raguwar malaman dan tsokaci ne da bai wuce 'yan mintuna ba saboda kada mu tsawata da yawa zan fara kiran fadilatu sheikh kabiru sa'id abu sumayya a falle mashkuran shi kuma ya sanya mana albarka da 'yan kalmomi tsaya biyu kuma ya gaisa da mutane bismillah abu sumayya abu sumayya babban malami ne na alkur'ani kuma malami ne na lura kuma malami ne na darussan musulunci yanzu kuma malami ne mai koyarwa a kwalejin tarbiyya ta ƙasa ta kimiyya da fasaha da take bishi bismillah <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أنا لا ألقي محاضرة إنما أنا أهنئ العريسين فقط وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله أما بعد أيها الأحباب الكرام إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وندعوه أجمعين أن يحرر أرض فلسطين وأن يعيد الأقصى فوقه راية التوحيد وأن يرينا في أعدائنا وأعدائه يوما أسودا آه بداية ستشرق آه، شمس الغد إن شاء الله لتعلن عن ميلاد يوم جديد يصبح أخونا محمد وأختنا مريم عرسين فالله أسأل أن يبارك لهما ويرزقهما عيش حياة سعيدة مع بعضهما يملأها المودة والرحمة والاهتمام والاحترام في ظل كله رغيد وعمر كله مديد بالشكر والتسبيح والتحميد والتحليل كما أتمنى أن يكون الفرح الفرح في دنياكم دائم ومستمر وأن الحزن يطول غيابه عنكم يا أجمل عروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato kenan ya dace a ce mu iya larabci go kamar a wuce to amma kuma ba a nan gizo take yake saka bago laisa hada baitul qasid ko ina ma da a ce duk za mu ta ji sai mu wuce a kenan yana da kyau mu koma makaranta mu koyi larabci saboda larabci yare ne na addinin musulunci yana da kyau kowane musulmi ya koyi yaren larabci ka dinga larabci kamar yadda malam baban gwale yake sarrafa larabci yadda yake so Allah ya datar da mu a duk da lokaci dai an nuna ɗan kaɗan ne amma na so in ɗan ce wani abu daga cikin hikimomi ko kuma abubuwan da ya kamata mu lura da su a cikin aure yana daga cikin hikimar aure kamar yadda muka sani samun zurriya kuma samun zurriya wani abu ne wanda ya samo asali tun daga annabawa idan muka ɗauki ma'ana annabi zakariya Ah, mu kalli yadda ah, bayan ya zo ya ga yadda maryam take cikin daula bayan samun ah, annabi isa shi ma a lokacin ya ji cewa yana so ya samu ɗa kuma haka annabawa suke idan suna son abu abinda suke kawai allah suke roƙa don allah cewa ya hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyibatan ay saliha innaka sami'u du'a to da yake annabin Allah ne kaga Allah madaukakin sarki yana amsa addu'a annabawa kai tsaye kawai fanadatu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil ka أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة wa sayyidan وسيدا وحصورا wa nabiyyan min as-salihin har zuwa ƙarshen ayoyin kaga an masa bushara yanzu zai samu ɗa alamar cewa Allah maɗaukakin sarki ya amsa Addu'ar sa ya yadda tunda mala'ika ne ma ya zai masa bushara baki da baki to amma yanzu yana so ya samu nutsuwa akan lalle ɗan nan ya zo ko kuma ya kusa zuwa menene alamun ɗan zai zo akwai bambanci tsakanin yadda da abu da kuma nutsuwa da abu ko annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi saboda annabi zakariya zai ce qala rabbi ja'al li aya ka duba ya ubangiji ka sanya min alamar da zan gane matata ta samu ciki ayatuka alla tukallima an-nasa salasata ayyamin salasa layalin sawiya salasata ayyamin illa ramza ma'ana in ka hada aya guda biyu kwanakin da dararan su duka to a nan kaga Allah madaukakin sarki ya amsa masa kuma an gaya masa alamar da zai wato ainihin can a cikin maryam sai aka ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya ka duba irin bisharar mun baka da mun sa masa suna ne yahaya shine yahaya na farko Allah madaukin sarki shine ya sanya masa suna shine tasmiyar sa yazo gaba daya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya to kaga wannan addu'a da ƙara tambayar yaya ɗan zai zo yaushe zai zo mai alamar zai zo wannan duk alamu ne da ke cewa ma'ana yana son ya samu ɗa ashe kenan wannan ni'imar ta ɗa ba ƙaramar wato ainihin ni'ima ba ce wacce ya dace a nemi ɗan kuma mai ƙoƙarin yadda wato ainihin in ya zo ɗan za mu iya riƙe shi don shi ma cewa ya yi zurriyatan tayyiba kaga sai addu'a kaga ashe kenan daga cikin abin da ya dace mu shine akwai addu'a mu kuma a nan muke sakaci muna da sakaci addu'an mu yawanci shine Allah ya bamu kuɗi Allah ya bamu yadda zamu yi in wani ko yana hanya idan Allah ya sa mu suka da imani ya ce amin amma mutum abu ya taso masa ya ce zai addu'a duba annabawa da abu ya zo addu'a suke da wannan abin ya zo sai su yi addu'a annabawa kenan kuma wato ainihin ɗa ba ƙaramar wato ainihin ni'ima ba ce a kowane mataki na yaro ni'ima ce ka duba ya saboda kasancewar ɗa ni'ima ne Allah maɗaukakin sarki a cikin irin ni'imomin da ya tanadar wa muminai a cikin gidan aljanna har akwai yara ƙanana saboda me ai su yara ganinsu da jujjuyawarsu da tsalle-tsallensu a cikin gida wani abu ne da yake sanya kwanciya hankali karkaratu ha tufattiku zuhur ko ha don haka allah madaukin sarki ce wa ya tufo alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an منصورا وإذا رأيت na رأيت wa mulkan Kabira. dan haka wato ainihin ɗa ba ƙaramin ni'ima ba ce sannan kuma bayan samun ɗan yadda za ka yi tarbiyyarsa kamar maganar da malam da ya gabata ya yi allah maɗaukin sarki ya saka wa barista da alkhairi wato ba haihuwar ɗan ba yadda za mu riƙe wato ainihin tarbiyyar 'ya'yan kuma duk da cewa ana maganar eh, da ya magana wajen tarbiyyar yara ana magana shugabanni da waye ana cewa wai in bera da sata ko daddawa ma da wari mu muna da sakaci da yawa idan muka kalli yawanci wanda muke tare da su muna zaune da su a ƙasar nan ai su ma a cikin ƙasar suke kuma su ma yadda ƙasar take juyawa ake haka ake juyawa da su to kamata ya yi mu ma mu kula da 'ya'yanmu mu dinga koya musu irin waɗannan sana'o'in tun suna ƙanana Ba dinga kula da su Ba dinga nuna musu cewa shi karatun da muke na addini yana haɗa ne da sana'a shi ma kamar yadda suke yi wannan ya daga makaranta hawa ya koma gida inda iyayensa suke sana'a a nan yake zama yana kallon yadda ubansa yake yin sana'a yake komai da komai amma mu ba ma ɗora yaranmu a kan irin wannan wanda shi ne zai hana su irin wannan abin da ake faɗa na shaye-shaye ko kuma faɗawa wani yanayi to duba da <laughs> malam da ya ce <laughs> lokaci ya yi a ƙarshe zan gaya wa angwaye wasu 'yan baitoci guda biyu sha Allahu sai ce musu a alfu magurukin تحلق فوق أهامات العروس والعبارات تنمق بعقود من ورود كل قلب صار يخفق بدعاء في السجود رب بارك ووفق واجعل الآتي صعودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا رسولك آه بارك الله فيك وأحسن الله إليك malam kabir kenan malam kabir sa'id abu sumayya ko da ke nasu a ce ta'aliki na 'yan kalmomi sama shi ma dai a takaice ya ba lacca mai matuƙar mahimmanci malam khamis na sidi da ban so magana ba saboda shi mai gayya mai aiki ne amma bari ba shi minti biyu minti biyu irin ta abu ta sakan 120 umarni nake bayarwa ba shawara nake bayarwa yawwa zan ba shi minti biyu tasa a matsayinsa na malami sannan abin da zai biyo baya kuma wannan watakila abin da shi yake zo ne a ah, malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to hakikatan da ba dan yayana ya mun daurin butar ta malamai ba aslan koda ya kamata in ce wani abu sai dai in yi saƙon godiya da bangajiya bisa ga wannan ƙaruwa da muka samu na auren ɗaya daga cikin ƙannena muhammad nasiru ibrahim a madadin 'yan uwanmu da danginmu muna godiya ga waɗannan jigajigan malamai da suka karrama mu wajen gabatar da waɗannan nasihohi masu tsada a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka kuma muna godiya ga kwamitin wannan masallaci wanda suka ɗauki gabarar gudanar da wannan lakca da nauye-nauyen da ke cikinta Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma da wannan muke addu'a ga mamiya ga mahaifinmu alhaji nasir ibrahim Allah ta'ala ya ji kansa da rahma ubangiji ta'ala ya gafarta masa kurakuransa Allah ta'ala ya arzukta shi da aljannar firdausi madaukakiya da ragowar dukkanin yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya har ila yau kuma muna taya waɗannan wannan ango da ƙanwarsa domin auren na gida ne iyayenmu ciki ɗaya da ita wadda za a aura din saboda haka tona na ne saboda haka muna taya waɗannan ƙannan namu murna kuma muna musu nasiha da haƙuri da tsoron Allah a cikin zamantakewarsu da za su yi su ɗauka ibada suke muna roƙar musu ubangiji ta'ala ya taya musu Allah ta'ala ya sanya musu albarka barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama bainahuma fi khairin wa rizqin wa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka rafe na zo a ce dan nasiha ya daga baya kuma sai mu bashi dama ya wannan rufe wato amma dai yayi hikima Allah ya saka mishi da alkhairi yanzu dan lokacin da ya rage zan gayyaci babban malami abu burhan malam haya shehu mai mota shi ma na san yana da gwalagwalai na nasihohi duk da cewa shi ma ba lokaci mun so karfe tara a ce mun tsaya to amma dole na san za mu dan huce da kaɗan shi ma malam ya ba mu 'yan fa'idojin da ke tattare da shi malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a bayanan da aka yi ni zan yi tsokaci a kai tsokacin da ya zama ni bai fa abu ɗaya ko abu biyu ba babu shakka lokacin da a barista ishaq yake wasu bayanai na matsalolin da muka samu kanmu a ciki na kalli fuskokin mahalarta cewa ba wanda baya cikin damuwa da matsalolin da suke faruwa musamman a garinmu ko a ƙasanmu baki ɗaya irin lalacewar tarbiyya ta 'ya'yanmu wanda ba yadda za a yanzu a kano a yi wani taro in dai sunansa taro to sai sun yi amfani da wannan damar sun taho suna kwace wa mutane waya suna zare makamai yanzu abin da ya faru ɗazun abin takaici ne lokacin da suke wannan ana tsakiyar taron sarkin ma bai zo gurin ba so sai riga shi zuwa dukkanin a daidaita sahun ga kuma 'yan sanda a kusa amma yawansu dukkanin daidaita sahun da ya zo sai sun fulge jakar matar da take ciki, kowa na gani jami'an tsaro na gani mutane na gani tukun ga wannan abu ne wanda yake idan muka yi zurfin tunani idan har yanzu muna cikin wannan yanayin ya yanayin gaba zai kasance idan mutane suka ɗauki mataki gurin kare wayarsu ko ajiye wayarsu da ƙin yawo da ita ko abin da ya kama da wannan kuna ganin cewa su kuma yaran ba za su iya canjawa gurin bin mutane gida ba ko kuma shagunansu ko kasuwarsu to kaga kenan wani abu ne da ya kamata a ce an yi dogon tunani a kai lamari na shugabanci da shugabanninmu galibi ba wanda bai gamsu da cewa muna cikin matsala ta shugabanci ba zalunci da sace kudin dukiyar al'umma da azurta kai da 'ya'ya da abin da ya kama da wannan da barin mutane cikin talauci da jahilci wannan duk abu ne sananne ba wanda ya jahilci wannan galibin 'yan siyasar mu suna ɗiban 'ya'yansu suna kai su ƙasashen waje da kuɗaɗenmu kuma amma suna amfani da wasu kuɗaɗen namu kuma suna ba wa 'ya'yan talakawa ƙwaya suna musu banga siyasa wannan ba shine matsalar da muke fama sau da yawa idan siyasa ta taho za ka ga waɗanda suke ma gagararu da aka kama aka ɗaure zuwa ake a kwanto su a yi amfani da fawar mulki kujerar da ake kai a fito da su saboda a yi amfani da su gurin kamfen tukun ga muna da jan aiki a gabanmu abu na farko shine mu a karan kanmu mu ma matsalar kanmu da kanmu ce ba yadda za a yi muna rayuwa irin rayuwar da muke yi kuma ya zama na Allah ya ba mu shugabanni shugabanni adalai Allah baya haka ba tsarin Allah ba ne. wani mutum ya taba miƙewa ya ce da sayyidina Ali radiyallahu an ya ce ya amiral muminin me isa ba ka yi mana mulki irin na abubakar da umar sayyidina Ali ya ce ba yadda za a yi ni in yi mulki irin na abubakar da umar domin abubakar da umar iri na ni ali bin abi talib suke mulka ni kuma irin fara ke mulka su sun mulki masu hankali ni kuma na zo na gaba da mahaukata irin yanzu ba mu ba kyakkyawan misali guda nan ɗakin waye shin a ban ƙasa akwai inda ya fi ɗakin Allah akwai inda ya fi masallaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasanta duk abin da ka gani a cikin masallacin nan kayan waye amma ku gaya min masallacin da lasifika injin masallacin da ba za a sa karfe a ɓame shi saboda kara sace ba to al'ummar da za ta iya sata kayan Allah kuma Allah ya ban mata shugabanni wanda suke ba barayi ba takalmin ka kazo sai ka shigo da shi an yi guraren ajiye takalmi hannun ake biyowa a sace to kuma ka ce Allah maɗaukakin sarki ba zai jarrabe ka da ai in akwai wanda ya fi ɗeran dinka ma sai ka gan shi ya shugabance ka to don haka dole mu ma mu dawo mu gyara sannan gashi siyasa tana zuwa mun yadda mutum ba nagartacce ba ne amma kawai saboda jam'iyya ni nake yi ko abin da ya kama da wannan kawai zan je in zaɓe shi muna ɗabi'a ne kamar yadda muke yi wa ɗabi'ar wasan hausa kullum ina mamaki sau da yawa za ka ji mutane na cewa ka yayan wasan hausan nan yan drama ba su da tarbiyya kaza kaza ko ma a zo a zauna ana kallon wasan hausan kai amma mutanen nan ba su da tarbiyya amma yan iska ne kuma kalla yake to idan dan iska na iskanci kai kuma ka zo ka sa iskanci a gaba kana kalla kai dan menene to mutanen nan mun yadda ba na gari ba ne mun yadda barayi ne mun yadda kaza kuma mun zo mun ce ai ya za a kuma mun zaɓe su wannan wani abu ne ni sai ka rasa ma irin tunanin mu ina yake tafiya to dole ne irin waɗannan ya ringa ɗaga hankali to dole mu dawo mu yi tunani mu a karan kanmu wallahi mu gyara kanmu idan har mu ba mu gyara kanmu ba ba yadda za a yi Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana mala'iku su jagorance mu ba tsarin Allah ba ne daga cikinmu shugabannin nan suke fita galibinsu irin yadda muke zama a dakali akan tabarma muke cewa ana ba daidai ba shekara goma da suka wuce da yawansu irin wannan suke yi yau ga su ne a kai ah, waye bai san wannan mutumin miyawu daga jeron wando a shi ko wanda ya shugaban eh ya shugaban lebo duk garin nan sai da ya zagaye shi daga jerin wando an ƙi karin albashi amma yana cikin gwamnatin kuma ta ƙi karin albashi ka sa wani irin wannan wannan ne to don haka irin waɗannan abubuwan mu mu yi tunanin kanmu kullun abin da nake cewa kenan kowa ya gyara kansa tukunna kafin mu yi tunanin ya za a yi gyaran mai samu kada mu yanke kauna mu cewa gyara ba zai samu ba abin da zan rufe da shi shine shi ango na san shi ofisa ne mai ɗamara ne to in ka zo za ka shiga gida ka ajiye aje wayarka a waje ba za ka daka mace tsawa ka ce wai kai fos ne ke aje waya ni ne ba a haka ka je mata kawai a muhammadinka gaya ka ajiye wannan asp din ka ajiye ta a waje ka je mata a tsingiragin muhammadu haka ake zama da mace annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu haka manzon Allah yana rayuwa da matansa ne rayuwa ta miji da mata baya rayuwa da su rayuwa ta annabi da majiyansa haka rayuwar da yake da su shi yasa ai wata maganar da suke gaya masa idan annabi ka gaya wannan ai hamirci ne amma da yake matansa ne sun sha saboda miji suke gaya wa ba annabi suke gaya wa kun fahimta yi to haka ake rayuwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana irin wannan rayuwar ne cewa ita mace duk matsayin da Allah ya baka to ka je mata a matsayin miji karka je a matsayin wannan matsayin naka domin ba shi ne a gabanta ba sannan babban abin da za ka kula da shi kwalli ɗaya da zan gaya ma shi ne ita mace a rayuwa yan burga ce yanzu idan da za a tambaye ta me ya sa kika so shi sai ta faɗi wani abu da ya burge ta da shi ita burga ce take sawa ta so waye burga ce da ka burge ta ta so ka saboda wannan burgewar ba kamar namiji shi da yake so saboda structure ba kyan jikinta ko abin da ya kama da wannan da yake jan hankalinsa amma ita mace abin da ka burge ta da shi shi take son ka shi to ka yi kokari ka gane menene kake burge ta da shi to ka riƙe wannan shi ne makamin da ba za ta taba daina son ka ba ku koma kawai cikin kisa annabi suleiman da bilkis ya karantar da kai wannan da ya kalle mulki ya ga shi ne a gabanta ya kalli me take ji da shi gadon mulkinta to da shi ya burge ta ya sa aka ɗauko shi aka zo aka tangarar da shi hanyar da za ta shigo aka zo aka ce a ah, ka za shi ta ce ka an na huhu ta za ta karaya ta tabbatar shi ne amma ta ce kamar da shi kamar da shi abu na biyu da ya mata sai ya sa a faris suka shiga ƙarƙashin ruwa suka ɗebo lu'ilu'i aka yi wani dandaban suminti a ƙofar farfajiyar fadarsa wanda da ya zo ya kashe mata ido ta ga kamar ruwa ne a kwance fa kashe fat an sa ha ita za ta shiga ruwa tana taka aka ce a'a sharhun rabin min Ka kaga an mai da ita ne yar kawai ta shiga kaga annabi ba ta ce rabbi ni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin sai da yadda burge ta kawai sannan ta yi imani da shi kafin ta ganshi saboda da burga su ce burge mace kawai ka rike wannan kai ma an ka je ka gwada Allah ya saka da alheri to amma bai ta balqis kamar yadda ake faɗa ko mu ce malikatu saba tana da hankali sai ka je ka samu wata ba ta da hankali irin ta ka je ka daula ba ta yi maka wuta ka san matan mu ne suna da kifani wala ka siyar mata da ɗaya ta siya ta yi maka gyaran goma Allah ya samu dace amma dai duk inda aka je aka dawo mace ta kamaci ce ta rayuwa ah, hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu abdurrahman al-hubuli abdullahi bin yazid al-mu'afiri allah ya tsare allah ya ji ɗansa tabi'in ne siƙa shi kuma na hadisin tafarrada bihi al-imam muslim min bayin sitta yana cikin musaradat da muslim ba su da yawa su fa'ida yake cewa wata rana wani mutum ya gamu da abdullahi ya gamu da abdullahi bin amr bin al-as Allah ya kara yadda a gare cikin sahabbai duk su biyu sahabbai ne da abdullahi abdurrahman da ibn al-as da abdullahi bin amr da shi wancan wanda ya gama da shi din sahabbai ne sai wancan din yake kokawa abdullahi dan amr yake cewa alasna min fuqara al-muhajiri ni kan ba ma cikin talakawa ne na muhajiru watakila ya tuna maganar manzan Allah salama cewa talakawan muhajiruna za su riga masu kudin su shiga aljanna da shekara kaza da kaza sai abdullahi dan amur dan aji ke ce masa alaka maskan tukunna kana da gida yace na'am yace alaka zawjun kana da mata qala na'am ala alaka markabun kana da abun hawa yace yace an terminal al Ta kai kana kana cikin mawadata sai ce bal wali khadim ta ina da ma bawa da yake mun aiki sai ce an terminal muluk haka kana cikin masu mulki cikin hikima ta imam muslim sai ka wannan a cikin kitabun zuhudi war raqa'iq don ya nuna maka cewa ba wai sai ka tara abubuwa da yawa za ka ji daɗin rayuwar duniya ba amma akwai abubuwan da duk zurudinka ba za ka wadatu ga guransu ba wanda daga ciki akwai mata akwai wurin zama akwai abin hawa saboda larura ta yau da gobe tsabagen talaucin tunani ne da talaucin aljihu ya mai da abin hawa mu a nan inda muke abincin kaho amma ba haka ba mukrahun a kaka batsal mai abin hawa komai tsadar motar ka kana da abin da zai biya maka bukata ne ba zancen ka daga wannan kafa amma yanzu ka iya zuwa a unguwannin mu na talakawa ka ga gidan da layi guda ga baki ɗaya sai ka lissafa marasa gidan da babu mota ba mai mota ya fi yawa fiye da gidajen da akwai mota akwai masu moti wannan shine waki abu na kusa da ƙarshe duka malamai sun yi mana bayani akan abubuwa masu tarin yawa amma dai abin da nake so in ja hankalinmu a kai abu ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke duniya a zuciyarsa gaba ɗaya to sai ya samu damar saka allah a ciki to kai ma kana so ka huta da wannan tafiyacin da damuwar nan ta wannan abubuwan da aka lissafa to sanya allah a gabanka hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi haka imamu ahmad ya rawace shi daga abdullahi dan mas'ud sannan imamu ahmad ya rawace shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi asalin sa ya zo a cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi a ruwaya abdullahi dan mas'ud wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yayi bacci sai ya tashi da ya tashi sai suka ga jikinsa tabarmar da ya kwanta a kai ta yi masa rudu gaba ɗaya ta bi fatar jikinsa kayan da zai sa ma wanda zai ɗamfaru da tabarmar ba wasu kaya ne masu yawan da za su hana tabarmar ta yi masa tabo a jikinsa ba sai tausayinsa ya kama shi tausayin maza ya kama zai ya rasu layin. muna gani gaskiya wajibi ne mu saman maka bar da za mu dinga shimfiɗa maka ko katifa a kan tabarma domin ka samu kaɗan dinga jin taushi sai maza Allah ce mari wa duniya ina ruwana da duniya me ya haɗa ni da duniya ma'ana wai hatta katifa ma da za ka sa ka kwanta wacce zuciyarka za ta ɗamfaru da ita ita ma duniya ce dan ana magana duniya ana magana kayan alatu da more rayuwa a duniya ya ce inama masali wa masalin duniya kamar da yake cikin ruwayar imamu ahmad ko ma ana fi duniya a cikin ruwayar a tirmidhi ni fa a duniya ga baki ɗaya ba misali na ba wani misali ne mai nisa ba illa ka rakibin ko kuma ka misli rakibin kamar kwatankwacin matafi ne yana cikin tafiya istazalla tahta shajara sai ɗan sauka ya jingina da bishiya don ya ɗan huta yana hutawa sannan kawai ya tashi ya ci gaba da tafiya don haka ni duk abin da nake nema a duniya iya abin da zai ishe ni ne in iya bauta wa Allah to idan ka cire duniya a ranka ka saka lahira a cikin zuciyarka to na tabbatar da cewa takaicin nan zai ɗan bar zuciyarka abu na ƙarshe halin da 'yan uwa suka tattauna a kai wanda muke ciki wannan ba abun mamaki ba ne ga duk wanda yake rayuwa a wannan zamanin al'imam ibn hajar al'asqalani a cikin fathul bari a cikin mujalladi na goma da yake sharhin hadisin anas dan malik wanda wazala sama ke cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin kan ɗayan ku ya dinga fatan Allah ya sa ya mutu saboda wata damuwa ko talauci ko rashin lafiya ba a so kai fatan mutuwa wa in kana la budda fa'ilan in dole sai ka roki Allah mutuwa saboda kai kadai ka san halin da kake ciki to abin da aka yarda ka ce ka ce Allahumma ahini ma kanat ko ma damat alhayatu khairan li wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to ibn hajar sai kawo a cikin sharhi yake cewa ita wannan wannan hani da manzon Allah ya yi amma bai shafi idan aka shiga cikin wani yanayi da kake jin tsoron kar addinin ka ya salwanta ba in aka zo yanayin da ka tabbatar da in ka ci gaba da rayuwa addinin ka zai iya salwanta to ka roƙi Allah ya ɗaura rayuwa sai kafa hujja da hadisin da bazzar ya rawaito wa sakata anhu wanda idan ibn hajar ya kawo maka hadisi a cikin fatawar bari a matsayin hujja da shaida akan ra'ayin da ya gina kuma ya shiru bai gaya maka hukuncin hadisin ba to ya gaya maka cewa wannan hadisin ba zai gaza darajar alhassan ba insha Allah da haka ta iya cewa hadisin hasan ne inda ibn hajar kuma idan ka ɗauki ruwayar musnad na bazzar za ka ga hadisin hasan wanda imam al-qadarani ya rawace shi a cikin al-mu'jam da shi ma kwatankwacin wannan isnadin hadisin daga abbas ibn abi abis al-ghifari a wasu nusar ɗin kuma an sa abbas ibn abi abbas al-ghifari wata rana suna kan rufi saman gida tare da wani tabi'i da ake kiransa al-mu'allim sai kawai suka ga mutane suna ɗiban kaya za su fita daga gida ana ta shirin fita sai sai shi abas din sahabi ne sai ce mutanen nan ina za su ne na gasaban za su yi kaura da yawa ko ina mutane sai ga ce an samu labarin cewa annoba za ta barke ni an samu labarin cewa annoba za ta barke nan take sai shi abas algifari din sai ce to ai ni annobar nake so ta zo ta dauke ni ni mutuwar nake so in ya ba'u ni kudni annoba ne zo ki ɗauke ni na ba da kaina ya ce ya kai ce annoba zo ki ɗauke ni ni kan na gaji da rayuwa sai shi mu'allim ya ce a'a baka samu labari cewa manzo ya ce kan mutum ya roƙi ya mutu bane sai ce na ji kuma amma na ji manzo Allah ya ce badilu bil mauti sittan ku riga abubuwa guda shida ko mutu kafin abubuwa guda shida ma'ana za ka iya roƙon Allah ya sauƙaƙa maka rayuwa kafin abubuwa shida su faru to su ne irin halin da muke ciki a yanzu na ɗaya maza Allah ce su sufaha a samu shugabanni masu madafan iko gaba ɗayan su wawaye ne abin da ake nufi da asafiyu shine allazi la yafsinu tasarruf wanda inda ya kamata ya yi kaɗan sai zuba da yawa har yi yawa inda ya kamata ya yi da yawa sai ya yi kaɗan ɗin da a hankali ta kai ma kasan abin da ba zai yi ba ne wannan shi ne mafi ƙarancin abin da za ka fassara fasi alladhi la yusiru ya tasarra li dha'fin fi aqlihi imma li sighri sinnihi aw li kharafin fi dhihnihi ko dai saboda ƙarancin shekaru ko kuma saboda kwakwalwar akwai damuwa to yanzu dan Allah in ka kalli halin da shugabanninmu suke ciki ba wauta a ciki ce kasan akwai wauta mutum ɗaya ne zai shaƙi dukiyar da za ta iya cika ɗaki guda kuma shi ya san cewa in ya gama mulkin sai an kama shi amma hakan sai ya cika ɗakin kuma in ya gama sai an kama shi yanzu an zo harkar bgn duk account ɗin sai ka sa masa bbn a hakan tara kuɗin ake ba a san ma me za a yi da su ba kaga wannan wautar ta yi wauta yanzu wauta don takaici hatta ma ga policy makers masu sana'anta siyasa ta al'amura yanzu duk wanda ya kalli irin abin da ya faru a qualifying a kano a wannan shekarar zai rasa ina hankali yake da tunanin al'umma domin zuwa yanzu ba a ba mu hujja a matsayinmu na 'yan ƙasa da muke da haƙƙi wacce za ta gamsar da mu hikimar ta fitowar kwalifayin har zuwa wannan lokacin ba wanda idan hukumomin suna da uzuri ya zama wajibi don su kubuta daga zargin malamai malaman addini masu faɗakar da mutane a mimbari su kubuta daga zargin masu hankali da manzarta su kuɓuta zarge zargin iyayen yara su fito su faɗi abin da za a iya ji a ɗauka a matsayin dalili akwai makarantar da sai da ya rage saura 'yan kwanaki a rufe ku ba wanda ya san ya ci ko bai ci ba to dan Allah wannan in haka ya tabbata ba wuta ba ce duk wanda ya san jami'o'in ma'ada ya san da yawa daga cikin waɗanda suke da rike da ikon siyasar jami'o'i a yanzu galibin su sanda aka ɗauke su ci english ba pass ne da su a english amma me yasa suka ƙware sai a ɗauke su da pass ɗin sai a ce ku zo ku yi remedial english rana ɗaya aka samu suka ce a daina wannan remedial english ɗin abin ya rika da waɗanda an riga ma an ba su admission muna cikin biyu a shekarar dubu biyu da 2003 admission na 2003 a lokacin already mun shiga tun 2001 wallahi wanda suka samu admission a lokacin da wanda aka dauka direct entry uh, da direct entry da wanda aka dauka da jam sai ka je ka karba admission letter in ka je karba bank payment schedule sai a ce ina result ka sai a ga pass ne da kai da pass din ba aka baka admission amma a wannan shekarar da lu da medicine duk wanda ya samu admission a wannan lokacin muddin pass ne da shi sai a ce ba za a baka ba muka haɗu lokacin muna faculty of law muka ce to kamata ya mu je mu ga jagororin mu je mu zauna da shugabannin da za su iya fuskantar mu domin ceto inda take da wannan matsalar akwai jagoran da muka je muka same shi muka ce musu to ranke da in ba ku sa baki ba ɗaliban nan yanzu jam ta huce ta wannan shekarar ta ɗannan su ma an riga an gama biya sai dai su tsallake su asarar shekara biyu ce in sun ga dama su je su shiga daba da abin da za su yi wanda shi kila da ka bincika tarihinsa ba a haka ya shiga jami'ar ba wannan ba wai gwamnati kadai gwamna da shugaban kasa su ne kadai masu laifi ba sannan ka duba wauta a wajen iyaye kana uba ka tura ɗanka makaranta ya yi tam guda baka taɓa sa ne aka yi muku a makaranta ba wannan baka ci kawawa ba to imratu sufaha kenan da maza Allah ya faɗa ba za ba yaro wa bai'ul hukm da kuma sai da mulki yanzu duk wani wanda yake neman mulki sai ya tanadi kuɗi ba kunya ba tsoron Allah ma za a ce a tanadi kayan aiki me za a yi da su a raba wa yanda za su yi zaɓe kai ba a matsayin ka na talaka ba za ka zaɓa ba sai an ba ka wastighfafun biddam da kuma mai da jini ba a bakin komai ba wulakantacce kaskantaccen matsiyaci ya kama mutumin da yake da daraja da amfani a cikin al'umma ya kashe shi a banza kare ya kashe ragon layya kuma ya kashe banza a cutar da jama'a yanzu an kashe general alkali kamar a yi wani abu yanzu jininsa ya tafi a banza kuma a hakan za a kare in takaman tsaro da ba kai soja ba yana da lasisin yawo da bindigarsa da fistal mutum kamar general amma an zub da jininsa a bakin komai ba an kashe malamai kuma an kashe banza kwanan nan da aka kashe ɗan siyasa haka abin zai faru ya ƙare amma ran da aka kama babban ɗan ta'adda irin Nnamdi Kanu saboda barinsa barazana ce ga rayuwar wa'insu abubuwa za ka ji munafukai irin su ingila sun fara cewa suna buƙatar a ba su bayanin me yasa aka kama shi don girman Allah jama'a irin wannan ba lokacin da maza Allah yake faɗa wani istighfasun biddab jini ya zama ba a bakin komai ba wa qati'atur rahim da kuma yanke zumunci mala ali ne sai mana bayani akan yanke zumunci wanda sanda Allah ya gama halittar komai zumunci tashi yayyaje shiqur rahman abin da ake nufi da shiqiru a ilimin dan adam shine inda idan mace ta daura zani ko mai yin umara ya daura ihrami a nan yake ƙulla wajen yake tattare gurin ta yadda in wajen ya kwance to ihramin zai tafi to nan ne matattarar ƙarfi to mu dai maza Allah ya ce sai zumunci ta tafi shaƙawar rahman shi na ubangiji ba sanya yake ba amma dai tunda maza Allah ya faɗa akwai shi ta je ta tsaya wasu masu tawili suka ce abin da ake nufi dai wanda duk ya je gurin nan to ai idan aka biyo shi inda mutum a ɗabi'a ta ɗan adam a tsakaninsa da halitta irinsa idan aka biyo shi ya darta ko da gudu ya zo wajen mutum nan yake zuwa ya riƙe to a tsarin ubangiji Allah ne kaɗai ya san shiya nasa yake zumuncin da kansa ya ce ya ubangiji haza makanul a'ibi bika wanda da ya ji ko ya taho wurinka a nan yake tsaya, wato ni ma gashi na tsaya da gani na ka san na taho ne cikin damuwa sai ubangiji ya ce da zumunci ka daina damuwa mana zan maka wani alkawari duk wanda ya yanke ka ni ma zan yanke shi ba ni ba shi yanzu yanke wuce ba wanka da dan uwanka dan dan uwanka kowa ta ta yake in ji ba ya wuce kanka ya fada kan uban kowa sannan na karshe wa nash'an a wata nisa wa nash'an yattafiduna alqur'ana mazamir to sai kuma matasa da suka mai da qur'ani kawai ya zama wani abu na waka da wasa ku fatu ba ku gani alaramomin mu da gardawan mu da yawan su galibi yanzu ci suke da alqur'ani akwai waɗanda ƙur'anin ya bi jininsu ya bi zuciyarsu karanta shi suke don samu lada a gurin Allah amma akwai wanda ya san in ya san ba za a bashi ba wallahi ba zai je ba in kuma za a bashi zai ta yi kamar ne akwai wanda yana karanta shi amma baya jin komai a zuciyarsa yuqaddimuna man yughanni lahum za a wanda zai rera shi kawai a ji daɗi shi kenan amma ba magana a aike shi to wayannan abubuwan guda shida manzo Allah ce in za ka iya karo roƙi mutuwa kafin su gwanda ka roƙa ka mutu to halin da muke ciki yanzu kenan a wannan lokacin to shi yasa sai kaga malam sun mana bayani akan irin yaro karami shekara goma sha shida sha bakwai wanda in kama wani kwakwaran dukan a kirji sai ya mutu amma shine zai zo da ɗan buga an tinke shi yayi kai zai zo tsaya a kusa da kai ta bashi ko ya halakar da kai ba dole ne mutum domin tunanin ya kare kansa ba ya yi ƙoƙari in ya game da irin wannan ya halakar da su to yanzu an zo lokacin da sai dai mu roƙi Allah subhanahu ta'ala ya sa mu gama lafiya kuma gaskiya muna kira zuwa ga gwamnati faduwar da yara suka yi a jam da qualifying in har ya tabbata haka za a haƙura a sun faɗin to a san yadda za a yi da su domin a tare haɗarin faɗawa cikin matsalar shiga cikin irin waɗannan miyagun yaran da kuma waɗannan miyagun guruf gurus ɗin da suke cutar da al'umma domin kawai waye gari ake ga mutum ya koma ya faɗa ciki a lokaci da yawa Eh, ban san ni ma zan yi bayani ba gaskiya ni na zaci minti ɗaya biyu na rufe na gama kuma ga malam lawan ya zo bari in bashi minti biyu ko in bashi minti uku ko dai ce minti hudu har da addu'ar da za mu tashi bi sallah domin na san yan wani suna so su ji muryarsa da maganarsa domin ya gaisa da ku a ah, alagafu malam a ba su haƙuri su ɗan jira mu da Allah sai ka cike mana cikin minti hudu insha Allah zuwa karfe tara da rabi sai mu da sallah to ku ya guri yana dan karasa waya a ah, to zai dan tuba mana albarkacin baki minti uku in ya ƙara minti hudu zan tsaye da shi sai kuma ya rufe da addu'a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه godiya ta tabbata ga Allah a da kuma ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace li kulli nabiyin hawari wa hawari az-zubair ibn al-awwam kowane annabi yana da mataimaki dan a mutu kamar yadda muke faɗa da hausa amma dai abin da ake nufi wanda ya kai ƙololuwa wajen hidima kowane annabi za ka samu yana da nasa manzo Allah ya ce ni nawa shine zubairu dan awwa Allah ya ƙara masa yadda to wannan ango ya cancanta mu ce kowane malami shi ma yana da hawari dan a mutu dan gaba dai gaba dai hadimi to wannan ango yana daga cikin hadimai na malamai kuma musamman dan uwansa shine malam khamis na sidi wannan ango ya cancanta a yi wannan lugude na lakcoci da haɗa malamai dan shi matashi ne mai kwazo ma'aikaci ba zaune gari banza irin sauran matasanmu ba kuma aiki mai rai amma komin dare komin ruwa komin ɗari in aka ce da shi taho baya ƙasa a gwiwa zai taho don ya je ga hidima ta malamansa da yawa daga cikin 'yan uwa sun sani cewa musamman ni ba na lakta aure amma na gaba yadda na iya dolan dole in zo a ganna irin wannan lakcar domin bahaushe ya ce ko ana dara da uwa ake malam muhammad mune masa murna a wannan karuwa da allah subhanahu wata'ala ya bashi ta samun aure da fatan Allah ya masa albarka da shi da abokiyar zamansa ya haɗa tsakaninsu da alkhairi ya kare dukkanin fitina da dukkan shari da a ce na zo na tadda lokaci wadatacce to ko shakka babu da na yi muku tsokaci game da irin hidimar da wannan bawan Allah yake yi musamman ga malamai waɗanda yake tare da su da yawa daga cikin ɗalibai ba zan fidda kaina ba ba mu san damuwar malamanmu ba kuma ba mu damu da musanta ba kuma ba mu da ladabin mu'amala da su ɗalibi zai bugo maka waya ƙarfe ɗayan dare ƙarfe biyu ya tsinke maka bacci da rana kana tuka mota shi kawai fatawa ce wata fatawar ma wallahi da kaji ta wasa ce ila wani hira suke kawai da abokansa don ya nuna yana da lambar wayarka amma da wata damuwarka ko wata ɗawainiyarka za ta taso ba za ka gan shi ba yanzu da la kaddar Allah kana tafiya za ka yi faci a hanya a motarka ba za ka gan shi ba zurgur ba ya so ka gan shi zai gudu la'alla kila ko dan kar ka gan shi ya ma faci ne a mota ko menene dai ba za ka gane menene ba to hakikanin gaskiya abin da yasa na yi wannan shimfiɗar kuma wacce za ta zama ita ce marfi saboda kada wani ya ɗauka cewa wannan lakcar ta aure ce gobe ya tunanin zai sake haɗa mu ba za mu haɗu ba ba za mu haɗu ba domin ƙa'idar Allah li ya jaziyar lazina a sa'u bima amiru wa ya jaziyar lazina a hasanu bil husna hal jaza'ul ihsan illa ihsan bahaushe ya ce tuwon girma ya sanama ina kwaɗaitar da 'yan uwan mu ɗalibai da su zamo managarta masu son hidimta wa al'umma malamanku da kuke gani mutane ne kamar ku da yawansu sun fi ku hidindimin rayuwa amma suka yadda suke ba da lokutansu da komai nasu don su hidimta muku suna da sana'o'i ba zaune gari banza ba ne ba ba malaman asha-ashafa ba ne ba kamar yadda wani bawan Allah ya kira ni shekaran jiya ko satin da ya wuce da yake gaya mun wanda na ya burge ni kwarai da fahimtarsa wanda kuma zahiri haka ne alhamdulillah malaman ahalus sunna da ɗalibai irinmu ba zaune gari banza ba ne mu ba irin wancananka ba ne mu ba kuma irin malaman ƙasar hausa na da ba ne allah ji kan ɗan masanin kano yana faɗa kololuwar tsoron ka a ƙasar hausa makurashen wahalarka kun san da a ƙasar hausa abin da aka ɗauka malami na allah shine wanda ya fi kowa shan wuya idan aka ga hularka nan zanna bukar ce amma duk da ƙarfinta ka koɗe ta ta ci cinye da rakka ja ce amma dan bala'i ka fara mai da ita fari to wannan shine kai ne malami na allah a wajen tifikal bahaushe saboda muguntar da take zuciyar malam bahaushe game da malamai baya son ya ga sun ci gaba a kasuwa aka ganka za a ce yanzu malam hadda kai ko mace sai irin zare din nan wacce ta ƙi shiga sai a ce da ita ta malamai to duniya ta canja ka ɗauke mu irin haka wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi An za mu aura sai caɗa-caɗa mu karya hula mu kawo ta gaban goshi ko ba komai don mu gode wa Allah bisa ga ni'imar da ya mana kuma mu ba 'yan uba haushi da dai wannan shine a takaicen takaicewa addu'ar da zan cike muku da ita fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya a cikin dukkanin abubuwan da muke na alkhairi duk wannan fafutukar da kuke ganin ana yi da faɗi tashin wallahi so ake aje aljanna kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su zamo kadai masu sauraro ba da annabi ya ce irin to sai inda karfin su ya kare to kai ma haka ya kamata in baka zama malami mai karantarwa ba to ka zama ɗalibi mai aiki da abin da ake karantar da kai shi sannan kuma mai dafa wa tafiyar karantarwa duk abin da karantarwa take da bukata na tallafi to a samu a tattare da kai gwargwadon iyawarka ko daidai da in ka zo majalisin karatu ne ka zauna kai shiru wannan ma ba karamar gudunmawa ba ce ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gudu tare mu tsira tare Allah madaukakin sarki ya samu mu hada aljanna mai wa juna barka barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da alkhairi Abu Abdullah fadilatu Sheikh Malam Lawal Abubakar shuaibu kun san Malam Lawal Abubakar shuaibu gwale ne asali na haka ne ko aka dawo gadon ɗaya ta yi kokari ta sinacin ɗinsa sai aka dawo malam lawan abubakar gadan kaya to kuma yanzu sai aka dawo ana ta malam lawan abubakar turayen a ta yaya kake ba turawa daga kuma zuwa yana da makaranta a za turawa ka ce wani ba turawa sai ka ce wani malam salisu Bunyami. <laughs> ta Allah ya saka da alkhairi har yanzu dai malam lawan abubakar gwalani akwai dan uwa da magaji akwai ɗan uwa da magaji falalu zarewa wanda da shi za a gabatar da wannan lacca sai akwai ƙanwarsa amina sai wata tashi daga rashin lafiya daga zuwa asibiti kuma aka ce sai an yi aiki kuma har aka yi aikin wannan shi ya sa zo ba akwai ɗan uwa malam garba ibrahim garba na yaya yana ɗaya daga cikin wanda suka halarta lokaci ya kure ya sa ba za mu samu damar dole sai an ƙara so albarkacin baki ba su da haka yanzu za za a kira sallah kawai za mu yi sallah wanda ba su sallah ba insha Allah sai ko mu tashi fatan mu Allah sanya albarka a cikin wannan aure da aka yi yan goma mu yan social media ba za mu manta da gudunmawa ba Allah ya saka muku da alkhairi irin kokarin da kuke wajen yada wannan alkhairi kuma Allah subhanahu ta'ala ya biya ku yan mu yan agaji da sauran waɗanda suke kaiwa da komowa a wajen ganin cewa waɗannan al'amura sun tabbata Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma manta wannan masallaci wanda asali ya gina shi shine Alhaji Muhammad Zakari wanda sunansa na kasuwanci ake cewa mazaf ko Alhaji Zakar Sadaraki wannan sunan da mutane suke faɗa masa unguwa wanda ya riga mu gidan gaskiya tuntuni sai 'ya'yansa musamman Alhaji Abairu wanda ɗan agaji ne ko ɗan social media ne da su kake ta wannan ɗawainiyar da na muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya sanya shi a aljanna irin ladan da ake samu sakamakon irin wannan ayyuka na alkhairi Allah ya kai masa shi ma cikin kabarinsa iyayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya haskaka kaburburan su Allah ya sanya su a aljanna waɗanda suke da rai kuma ubangiji Allah ya jibinci al'amarinsu a rayuwa Allah ya shigar da farin ciki cikin zukatansu Allah ya sa su gama da duniya lafiya mu Allah ya tarbiyyantar da mu Allah ya tsora mu akan gaskiya Allah ya sauƙaƙe mana hanyoyin rayuwa ƴaƴanmu da mu da suka fada a jarrabawa Allah ya jibinci lamarin abin da suke da shi na tawaya da kuskure Allah ya cika musu ya gyara musu a ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare su ya kare su daga fadawa cikin wannan musiba halin da muke ciki na taɓarɓarewar tsaro kuma ubangiji muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sukokunka Allah kai mana magani talauci da ya fi ƙarfin al'umma ubangiji muna roƙonka Allah ka maganta mana wanda duk ake riba shi da wanda suke fama da matsala ta haya da wanda suke fama da matsala ta kudaden gudanar da rayuwa Allah muna ta wasuli da sunayen ka cawawa da sifofinka Allah dukkan wanda yake da bukata a cikin mu ubangiji Allah ya biya masa duk wani mai wata bukata Allah ya sani masu neman auren masu neman sauki a al'amura na rayuwa duka Allah subhanahu wa ta'ala ya basu. kuma ba za mu manta da yan uwanmu mata ba wanda yawanci za ka ga muna da ƙanni wasu 'ya'ya wasu yan uwa makwabta wasu abokan arziki da suke neman miji ba ji ba gani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa su da mazaje na gani Allah ya ba wa samarin mu sana'a ya ba su ikon yin aure da za su tsare kawunan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين